أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة وانا يمشينا لا حديث أشرين لأوكو uku جمالا أقوى أشرين لأوكو ashirin رجل hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1442 wanda hakan yi daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan lahadi muna haduwa da 'yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da dalasunmu na tarihi inda muke karanta wannan littafi na hikmatun min at-tarikh wallafar Usman al-Khamis Allah ya kara masa lafiya kuma lallai idan masu biya ba su manta ba muna nan a cikin mabahasa tsari a cikin fasalin awwal wato research na uku a fasali na farko wanda ke magana akan muhimman al'amura da suka faru a lokacin kalifancin abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda mun ji irin yadda ta wakana da waɗanda suke ridda da kuma yadda abubakar ɗin ya tuttura wakilai waɗanda za su je domin yi musu da'awa su dawo zuwa ga musulunci ko kuma a yarke su mun ji irin hujjojin da ya bayar na cewa ba zai taɓa ƙyale waɗanda suka ɗi bayar da zakka ba da kuma zartar da runduna ta usama dan zaidu wanda a yau za mu tashi a shafi na 42 da hudu abuwan shafi na 44 wato za mu ji wasiƙa da abubakar ya aika wa waɗannan mutane tare da waɗanda ya aika musu bayan wannan hoto a ƙasansa a nan ne za mu tashi inda abubakar ya rubuta wasiƙu malam ya ce wa raja as-siddiq ila al-madina abubakar siddiq ya dawo madina wa qad kataba li kullin minhum kitaban alhalin ya rubuta ma kowanne daya a cikin wayannan mutane wasiƙa malam yace wa hadhihi nuskhatuhu wannan shine kofin wasiƙar da abubakar ya rubuta wanda kuma shine mu karanta a yau insha Allah ta'ala an ga wajen ko wasiqar da abubakar ya rubuta ta kunshi cewa bismillahir rahmanir rahim abinda aka rubuta kenan ta fara da bismillah bismillahir rahmanir rahim min abi bakar khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. daga abubakar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ila man balagahu kitabi hada zuwa ga duk wanda wannan wasiƙa ta wata ita gare shi min ammatin wa khassa kama daga zama garin mutane da ma keɓantattu yana nufin zama gari sauran mutane da ake mulkanta bantattu kuma waɗansu shugabanni mana kamar a ce da vip ne da kuma saura wato economic ko ma menene ne misali wanda matsayin su bai kai na wayancan musu ake ce ma amma waɗannan kuma ake ce musu kasa malam yace aqama ala islamihi aw raja anhu shin yana cikin addinin sa ne na musulunci wanda wasiƙar nan ta same shi ko ko a'a ya babar addinin ne ko ma ne waye da shi aje yace salamun ala man ittaba al aminci ya tabbata ko ya tabbata ga wanda ya bi shari'a walam yarji ba'da al-huda ila ad-dalalati wal hawa kuma bai dawo zuwa ga bata da son zuciya ba bayan Allah ya shirye da shi fa inni ahmadullaha alaikum ni ina gode muku Allah alladhi la ilaha illa huwa Allah nan da babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kuma ina shaidawa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a tare da shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida lallai annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne nuqirru bima jaa bihi mun tabbatar muna ikirarin tabbatar da duk abin da annabin ya zo da shi wa nukaffiru man aba zalika muna wa duk wanda ya ƙi yarda da abin da annabi ya zo da shi wani jahilu kuma muna yaƙansa amma ba a bayan haka fa inna Allah arsala bil haqqi min indihi ila khalqihi bashiran wa nadira to sani lalle Allah madaukakin sarki ya aiko da gaskiya daga wajensa da aiko mai albishir zuwa ga halittunsa sannan mai gargadi zuwa gare shi. mana bashiran yin albishir da samun sakamako na gidan aljanna da dukkan mutumin da ya ba da imani ya bada gaskiya ga Allah sannan kuma gargadi ga wanda ya bauɗe ya ƙi a masa gargadi da cewa wuta za ta same shi Allah ya tsare ku wada'iyan ila Allah bi izni sannan shi annabin nan wanda Allah ya aiko shi shi mai kira ne zuwa ga hanya ta Allah ta farkin Allah da izinin Allah wa sirajan munira kuma shi ɗin haske ne wanda yake haskaka duniya wanda yake haskaka duk wanda ya bi shi wanda yake haskaka mabiyansa haka annabi yake ya ce da yin zira man kana hayyan ya zo ne don ya yi gargaɗi ga duk mutumin da yake da rai yana da rayuwa a wannan lokaci wa ya shiƙal ƙaunu alal kafiri na magana zance ya tabbata ga waɗanda suke kafirai menene zancen nan ana nufin azaba allah ya tsare mu da azaba shi sa ma a cikin surfi ya sai yace da yunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin malaman tafsiri suka ce alqawlu ana nufin al'azab wato azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafin wa wannan manzan manzan da ya zo ya yi albishir ga wanda suka yi imani da shi shi haske ne sannan kuma ne? fitila ne to wanda ya kafirta ba shi kuma azaba ce za ta tabbata a tare da shi malam ya ce da annabin ya zo yace fa hada Allahu bil haqqi man ajaba ilayhi sai Allah ya shiryar da wanda ya amsa ma wannan manzon da gaskiya ya amsa masa Allah ya shiryar da shi akan gaskiya wato akan daidai wa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man adbara anhu kuma annabin Allah ya bigi ko ya yaki wanda ya juya masa baya yake bada gaskiya da shi hatta fara ila islami annabi ya dinga ya yaƙansu har sai da ya bi addinin musulunci shi wannan ɗin ma'ana ya karkata zuwa ga musulunci an dan san rai shi dan biyayya au karhan ko kuma dan dole shi ba yadda zai amfi karfin shi قال yace thumma tuwfi Allah rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam thumma tawaffa Allah daga nan sai ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwar manzon nasa wa qad nafaza li amri Allah ya zartar da umarnin Allah wa nasaha li ummatihi yayi nasiha ga al'ummata wa qada alladhi alayhi ya sauke wajibin da yake kansa wa kana Allah qad bayyana lahu zalika kuma Allah dama yayi masa wannan bayani ya gaya masa wa li ahli al-islam jama'a wadanda suke musulmi fi kitabi cikin alqur'ani alladhi anzala fihi wanda Allah ne ya saukar ke cewa a cikinsa inda ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun ma'ana tunda ya saukar a Qur'ani ya gaya wa annabi dama zai mutu al'umma ma sun san dama zai mutu shi yasa da lokaci yaji Allah ya karɓi rayuwar annabi bayan ya gama wancan aiki na kira da yin da'awa da kuma yin yaƙi da jihadi wa qala subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce وما جعلنا لبشر من قبلك khuld ba mu taɓa sanya dawwama ba ga wani ɗan adam gabanin ka ma'ana babu wani ɗan adam da ya yi dawwama cewa ba zai mutu ba kafin zuwa ka saboda kafin ka zo an mun mutu saboda ka kai ma za ka bayan waɗanda suka mutu ina fata muna fahimta a nan gurin ina so in jawo hankalinmu akwai waɗanda suke ganin cewa baya halarta ba ladabi bane ka ce wai annabi ya mutu ya za a ce annabi ya mutu sai ka cewa annabi ya koma ga Allah ko ya faku amma fa cewa ya faku din to wannan kuskure ne wannan qur'ani ne a gaban mu Allah ne ce innaka mayyitun ne ma'anan mayyitun wata ce bar ma mayyit sifa ne ko hal an fahimta amma ka kalli cikin surata al-imran me ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata <laughs> ko ba ka ba yace afa in mata aw kutila in qalabtum ala aqabikum kaga mautu akai magana kuma ko da yazo magana akan mutuwa ma cewa yayi qul yatawaffakum malakul maut yace qul yatawaffakum malakul fakuwa ba ko ko kuma wani sunan na daba sau da ka faɗa in ka faɗa abinda ake bukata ka faɗa da ladabi da girmamawa ne ba wai wani eh, matsayin allaba ka rage ba ina fata muna fahimta yawa idan ka ce ya faku to fakuwa fa ba shi ke fakuwa ba ta nuna mutuwa yana fa'idantar da ɓoyewa ne abinda ba ka gane shi kawai abin yana nan amma ba ka gane shi shi ne fafuwa fa kaga ashe ba mutuwa ake nufi ba to gara ma in hausa ake so a yi ce ya koma ga Allah misali an san ko komawa zuwa ga Allah kalma ce ko da hausa masada. me ya kalma matsaba wacce take da harshen damu tana ɗaukar ma'anoni fiye da ɗaya ko ba ka bane zai ce ware ya koma ga Allah ina nufin ya mutu ya rasu ina kuma iya cewa ne ya koma ga Allah ina nufin da can ba a tafarkin Allah ji bai ya shiryu ya koma tafarkin Allah to wacce ce babu shakka a cikin ta babu wani tunani shine mutuwa wani ya mutu ko Allah ya yi masa rasuwa shine dukkan wani bahaushe ya san me kake nufi so saboda ya kamata mu fahimci wannan waccan da'awar din a ce wai hakan ba daidai bane shine kuskure amma mutum duk wanda ya amfani da ita dai abinda ake bukata mai sauraron ka ya fahimci sakonka cewa kana nufin mutuwa ne ina fata muna fahimta in kuma ba mutuwa kake nufi ba kana nufin dawowa ne zuwa ga tafarkin Allah kai yahuda ma daga nan aka samu sunan su ko sun ce da sun shirye sun dawo sai aka ce kul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya lillah hadu daga hada yahudu haudu wanda ya dawo Allah ya shirye da mu ya samu gyara to Allah madaukakin sarki a wannan aya ta gaban mu sai ce wa ma ja'alna li basharin min qablis al-khuld lalle mun sanya dawama ba ga wani dan adam kafin kai Allah madaukakin sarki sai yake cewa afa in mitta idan kai ka mutu kaga ko aran ma aka yi amfani da shi to afa humul khaliduna su za su dawwama ne su mutuwa zai yi haka ba zai yi ba saboda ka zaka mutu kamar yadda suka mutu malam ya sake cewa abubakar fa yanzu magana ta ake yi wa ya sake cewa ubangiji a wani wuri wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min kablihin rusul annabi muhammadu ba kowa bane ba face manzo wanda manzanni sun wuce gabaninsa. Allah ya ce a in mata idan annabin ya mutu ku tilo ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku dawo ku juya baya ku bar addinin Allah eh haka kuke tsammani za ku yi Allah ce wa manyan kalibu ala bai duk wanda ya juya baya ya bar addinin Allah ya bar tafarkin daidai da karautar manzon Allah Allah ta'ala ce falan ya Allah shay'a ya sani fa ba zai cutar da Allah da komai ba kafircewarsa ga Allah ba za ta cutar da komai ba wa dillahu shakirin kuma lalle Allah ya taka wa mutane waɗanda suke masu gode masa wannan aya tana ɗaya daga cikin wurare guda hudu da suka kama sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙuru-ƙuru a cikin alƙu'ari ɗan fahimta da ina da ina a suratuwa suratul azab sai suratul al-imran sai suratul fat na sai <laughs> sai suratu muhammad kenan a jere kamata a gidire su sai mu ce ala imran an fahimta sai mu ce ahzab sai mu ce me muhammad sai mu ce fat wayannan su ne shine wa ma muhammadun wa ma kana muhammadun muhammadun muhammadun an fahimta wa ma muhammadun wa ma kana muhammadun muhammadun muhammadun ma'ana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ka ganta a gaban mu sannan wa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah daga nan sai wallazina amanu bima nuzila ala muhammadin daga nan sai me wa kafa billahi shahidan muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadannan wurare guda hudu sun zo da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama karara waɗannan ayoyi sun nuna tabbas zai mutu malam ya kawo ayoyin da da nuna cewa da annabi ya gama da awar sai Allah ya karbar sa yace wa lahu wa rasuluhu ko aka yi amfani da kalmar wai wato tun da dama kuma ya gaya mata al'ummar sama sun karanta cewa annabin zai mutu a cikin qur'anin da ya zo wa annabin kafin annabi ya rasu ba sahabbai sun haddace qur'anin shi ma ya haddace kowa yana karanta wannan ayoyin duka da suke nuna cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka gani yana sani irin yadda muke da yaƙini da cewa mu fa za mu mutu lokaci yayi muna harkoki na ai muna ta faɗi tashi ko amma kuma kullum muka tuna da cewa fa ran za mu mutu za mu koma zuwa ga Allah Allah ya ba mu sa'a tafiya to malam ya ci gaba da cewa Abubakar a cikin wasiƙar da ya ce man kana ya abudu Muhammadan saboda haka duk mutumin da yake bautawa Annabi Muhammadu fa inna Muhammadan qad mata to ku sani fa Annabi Muhammadu ya rasu wa man kana ya abudullaha wanda kuma yake bauta ma Allah fa inna Allah hayyul la yamutu lalle Allah rayayye ne baya mutuwa la ta'khudhuhu sinatun gangadi baya kama shi shiwa shi Allah Allah baya gangadi sina shine gangadi Allah baya gangadi wala naumun hakanan balantana ma bacci ya kama shi idan mutum yana gangadi zai bacci ko ba zai ba kenan zai yi mana me yasa ma Hausawa suka samu wata magana da suke cewa mai dokar bacci ya bige da gingiri ka gana nufin zai yi baccin kenan shi ma ka gani hafizun li Allah mai kiyaye al'amuransa ne gaba an gane ko muntakimin min adu min shi mai ɗaukan fansa ne yana tsananin kamu ga makiyansa wa inni usikum in ji abubakar ce ni ina muku wasiya bi taqwallahi da jin tsoron Allah Wa وحظكم ونصيبكم wato da rabonku da lafazin haɗu, da kuma nasib duk ma'ana ɗaya ne rabo ina fata muna fahimta ya ce wa ma ja a kun bihi na biyu kun? da abin da annabin naku ya zo da shi wa an ta bihi ko haka ne wa an ta bihi ku kuma ku shiryu da shiriyar annabi wa an ta'tasimu bi dinillah kuma ku wato lizumtu ko kuma ku jibunci da addinin Allah ku ji alfahari da shi fa inna kullaman lam yahdihi Allahu dhal domin lallai duk mutumin da Allah ya batar da shi shi batacce ne ma'ana duk wanda Allah bai shirye da shi ba to ya zama batacce wa kullu man lam yu'inhu Allah makhzul sannan duk mutumin da Allah bai taimake shi ba ya to tababbe wa man hadahu ghairullah wanda kuma wani Allah ne ya shirye da shi mana ne mu sa a wurin wani wanda ba Allah ba malam yace kana dallan abubakar yace ya zama batacce qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ci gaba da cewa وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وذات الشمال ذاك قرانا إذا تفتو أتكين كوغن الناس سوء أصحاب الكافي يتي تزاور هو تزاور تنا أينهم واتو كركتا وتنا جويا وأن كافهم أتكين والبن كوغن الناس ذات اليمين بنغران داما وذات الشمال هو إذا غربت إذا يمتي يي za ta fadi to sai ka ga taqriduhum za ta shimali sai ta mai da su kuma sa musu inuwa ta bangaren hagu haka rana take musu wa hum fi fadwatin min su suna cikin wato wani kogo wato cikin kogon shine fadwa suna cikin ramun kogon ba fa za fitowa wato yadda kogon ashabul kafi yake kamar cikin wannan masallaci ne amma ga wata kofa nan a buɗe rana tana fitowa a waje wanda ba ta haska cikin kogon amma hasken ranar sai ya shigo ta cikin kogon ya yi reflecting sosai ta yadda zai ba kogon haske a samu hasken da ake bukata idan ranar ta kara matsawa kuma sai ya kila hasken reflection ɗin ya koma can bangaren su kuma da sun samu inuwa an kuma san da ya shigo in ta matsa sai zan su dawo cikin rana yadda kake rayuwa kana shan rana kana shan inuwa haka su ma Allah ke ba su rana yake ba su inuwa ba nan ba kawai ma Allah yake cewa zalika min ayatin lahi wannan yana daga cikin ayoyin Allah man yahdillahu fa huwa al-muhtadi kaga mahallin shahid duk wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida duk wanda ya mata kuma ba za ka ga mai shirye da shi ba shi sa kamar yadda na faɗa Allah madauki sarki banda wannan hasken da yake musu sai zaman ana jujjuya su Allah ce wa nuqallibuhum ko za tal yamini wa za ta shima muna juya su dama da hagu saboda hikima ta Allah suna kunce ne a kan tagariyar ƙasa dutse cikin kogo ƙasa ne ba shimfiɗa ba komai saboda tun gaji sai bacci wannan baccin da suka yi ƙur'ani ya gaya mana sun yi shekara 309 ولبثوا في كافر ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قرني uku, an shekara hudu sannan suka farka wajen a tunanin su bacci suke sannan ga gangan jikin su lafiya haka a kwance misali ba tare da wani abu ya same su suka farka to Allah madaukin sarki daga hikimarsa wani kallibu suna kwance a nan. a cikin baccin kawai sai Allah ya sa su jujjuya sai ga sun yi haka tsawon lokaci ma sai ga wannan ya yi haka an ƙara juya su haka ake jujjuya su ana canza su amma yaushe ake canza su ba samu nassi da ya nuna canza ake canza su amma dai Allah ya faɗi yana juya su malamai da suke bincike na kimiyya na alƙur'ani suka ce an gano cewa jikin ɗan adam da yake da ruwa a cikinsa a jikin ba akwai ruwa na san ba wanda ke shakkan wannan amma mai san aka yanka haka sai aka jini gibuta ruwan yana yake shirya <laughs> akwai ruwa a ciki wannan ruwan da ke cikin ɗan adam shi ya sa cewa ɗan adam ba zai iya yin kwana hudu a wuri ɗaya a kwance ba tare da ya juya ba inda za ka kwanta a ƙasa kai kwana hudu a jere ba juyawa to tsutsa za ka kama yi tsutsa za ka yi to sai ka ga cewa kana kwanci a katifa masha Allah awa ɗaya awa biyu awa bukwai har takwas misali maximum ko a ce dan adam ya samu baccin awa takwas kuma a cikin baccin ma sai ga dan adam Allah na jujjuya shi ko ba haka bane saboda shi ma yana da irin nashi tasirin na iya gwargwadon awannin da zuciyarka take bugawa take aiki kuma kana da rai tana jujjuya to a lokacin da aka ajiye mutum a cikin kabari yayi waɗannan kwanaki shi kenan tun ya fara canza tsutsa kaza kaza da an yi kwana ɗaya sati ɗaya sai ga kawo mutum ba za ka taɓa tsammanin shi bane ba idan an bude kabarinsa saboda ƙasar nan da aka kwantar da shi shi ya yasa mage ku lura da mage mana mage tana da ifrazat wannan ruwan a jikinta idan mage ta tashi ta haihu muna ganin mage tana haihuwa in ƴaƴanta suka kwana uku a inda ta aje sai ta ɗauke ta canza musu wuri ta koma ta wannan ruwan ne sai mu ɗauka tana tsoro ne kai wani abu ci a amma wannan ruwan da bincike ya nuna cewa in suka wuce kwana uku a wurin tsutsa za su kama ƴaƴan mage za su iya mutuwa sai ta canza musu wuri yana ma suke kwara biyu kwara uku sai ta ƙara ɗauke sai ta mai da su can gudu a haka za ta tare don su har sai sun yi gashi sun buɗe idanunsu sun zo sun yi mene sun fara yin wayo sannan har ta zo ta yaye su haka wannan haka Allah ke sarki yake tsarawa cikin hikimar ta haka giwa ita kuma ita kuma inda ta tashi aihuwa neman ruwa take da sauri za ta nemi da ta fara naƙuda ina ruwa yake ta je ta shiga ruwa ta haifi ɗanta a ruwa ya faɗo tsumbul kawai saboda kare ya lalace ya mutu domin idan ya faɗo a da ƙasa ta haife shi ko kan zai fashe ya dare giwa duk girmanta haka a ruwa dukan waɗannan abubuwa ne waɗanda ubangiji wata Ala ya yi ma waɗannan bayan Allah na walittaka akwai hikimomi da yawa jujjuya sanin da ake har suka yi shekaru ila a kwana biyu ne ila a kwana uku uku ne ila a kwana hudu ne da aka nuna jikin ɗan adam baya iya yi sama da su ba tare da ya juya wato kutsa zai iya lalace kama shi ne ya halicce su shi ya halicci wurin da suke kwance tsutsan ma duka in za ta kama su Allah ne zai ba ta izini kama sai Allah ya sa ba abin da ya same su har tsawon shekara 300 300 ba har da goma wa labisu fi kafin talasu bi'atin sinina wa zadu tisa kaga wannan ba karamin mu'jiza bace malai ya ci gaba da cewa walan yaqbala lahu fi dunya awalun hatta yuqfirra minhu Allah madaukakin sarki ba zai karbi wani aiki ba a wajen wannan bataccen a nan duniya hatta yi ƙirra bihe hatta ya tabbatar da wannan aikin walam ya ƙabar lahu fil ba kuma za a karɓa wani aikinsa ba a lahira sarfin wala azulun wato ko kwabo shine sarf wala azul kamar ce ko da ƙwayar zarra ba za a karɓa ba na aikin da suka aikata a lahira wa kada balagani ruju'a Marar marraja aminku in ji abubakar ya ce labarin dawowa na wanda suka dawo daga cikinku ya ishe ni an dinihi akan wannan addini na addinin musulunci ba da an akarra bin islami bayan da kun tabbatar da musulunci wato labari ya ishe ne wasu kun bar addinin musulunci wa amila bihi kuma kun yi aiki da addinin a da don me kuka bar wannan addinin ya ce ikiraran billahi wa jahalin bi amrihi saboda ruduwa da Allah da jahilcin Allah ya sa da yawan suka aikata wannan an gane ku? ya ce kuka aikata haka ya ce wa ijabatan lishaitani kuma ta ku amsa wa shaɗan kiransa domin shekin yake rudansu ko wa qala ash lamma ku al-amru inna allaha wa adakun al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana alaykum min sultanin la wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum bi ina fata muna fahimta kaga shi ne ya nuna su ya kada musu goge suka gamara Allah ya tsare mu abubakar ya ci gaba da cewa qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama ka tuna yayin da muka cewa annabi shi iblis shi babban shaidan nan ina fata muna fahimta sauran shaidanu ƴaƴansa ne duka mabiyansa amma shi sunan shi iblis kaga wannan shine asalin sa da kuma halice shi ne da wuta kuma shi aljani ne yana cikin jinsin aljanu ba jinsin mala'iku bane saboda tsoron Allah shi da ibadar shi a da aka tashi a cikin mala'iku an fahimta to daga baya sai girman kai ya ne shi ya bauta shine ya zama abokin gaban mu kuma ya alƙawarin sai ya bace shi kuma Allah ya ce mu rike shi abokin gaba inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa yanzu fada ake ba tsakanin ƴaƴan mu ƴaƴan annabi Adamu da shi shaytanin tun daga annabi Adamu har zuwa yanzu baban ake ce qala bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in sai da ya rantsa da Allah yace wallahi sai na matar da su Tun da dai ka kuɗi da aljanna saboda wannan mutumin da ya shi to sai na lalata su sai na batar da su yace zan rika sa su wala da wala amurannahum fala yughayyirunna khalq Allah zan fitar da su in rika ba su umarni suna canza halittar Allah ko ba haka bane mace so take sai ta ƙara gashi na doki ko na mutum ko na menene sai ta yi asuci maza namiji ma haka har plastic surgery ake yi yana so ce ya girma yana so wance ya girma yana son kaza abubuwa dai ga nan burjik burjik duk shekar da ke sa ake canza halittar Allah yana cikin abin da shaidan ya alkawari zai ina ba ta amince wannan ko ta je a yanka mata wushirya tana so sai ta yi wushirya saboda maza su wushirya tana birge su ko ta je a canza mata fata kwelin daga bakin kirin ta koma farafat daga bakan wulik ta koma farafat idan ta daina kuma babu kudin kwalin sai ta yawo baka baka ke na? kware da gaske <laughs> Allah shirin da mu saboda haka shedan yayi wannan alƙawari yace to kana min aljinn shi yana cikin aljanu ne yace fa fasaqa an amri rabbihi lafazun shi shine ficewa daga umarnin Allah a cewa da fasiki ne ana nabin wanda baya bin baya da ga Allah yace fa fasaqa sai ya fice daga umarnin da ubangijinsa ya bashi Allah ya ce to yanzu wannan shedan din da ake magana a fatattakhizuna huwa zurriyatuhu awliya yanzu shi za ku dauka za ku riƙe shi da shi da zuri a sashe ɗan a matsayin majibinta al'amuranku eh min duni saɓani na ni Allah wa hum lakum adu alhalin su ɗin makiya ne a gare ku shi shekan da mabiyansa Allah ce bi isil zalimi da badala sir da abin da azzalimai suka canza lafazin badala shine badil wato sun baddala Allah da shaidanu aljanu da iblis sir da wannan canji da azzalimai suka yi kaga mai yin wannan yana cikin azzalimai kenan wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqan ya ku mutane lalle alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne ubangiji ta'ala yace fala taburrannakumul hayatud dunya saboda haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurran billahi kada wani mai ruɗi ya zo ya ruɗar da ku gabarin Allah madaukakin sarki yanzu ga ku ko ya shambace ku sa ku aikata wani abu daga baya ku zo kuna nadama kar ku yi wannan to abubakar da cigaba da dai bayani a cikin wasiƙarsa wani za ce kai wasiƙar na haizu bata ƙare ba a ga yadda ake wa'azi ake nasiya da wasiƙar nasiya ke ta musu yana tunatar da su ya ce wa inni su ilaikum fi jayshin min al-muhajirin wani ansar to ku sani na aiko musu da na aiko muku da runduna ta ta ansarawa da muhajirai ya ce wa tabi'ina bi isanin da ma tabi'ai wanda su ba sahabbai bane wanda suka biyo bayansu da kyautatawa wa amartuhu na kuma bashi umarni duk wanda na ba wasika na bashi umarni ne Allah ya qabbala min ahadin illa iman billahi kada ya karɓi komai a wurin wani face kawai imani da Allah ku imani da Allah kadai wala tuluhu kada wanda cikin ɗan sakon nawa ya yaƙi wani da na aika shi wurinsa kar su yaƙe su kar su kashe su ya ce hatta ya du'uhu ilallahi har sai sun musu wa'azi sun kira su zuwa ga Allah in ajaba idan waɗanda aka kiran suka amsa kira wa aqarra suka tabbatar da addinin Allah wa amila salihan suka aikin kwari kabila minhu to shi wannan dan sakon nawa ya karbi wannan musuluncin a wurin su cewa ya yadda sun zama musulmi wa aanahu alaihi ya ma taimaka masa akan musuluncin Da koya masa ya ake ibada ya ake kaza ya ake kaza amma fa wa in aba idan ko suka ki suka ba bada gaskiya suka ki musulunta yace harabahu alaihi to sai ya yake shi kan cewa ya ki yin musulunci kuna ji shi wannan alaihi yace hatta ya a ila amrillah har sai ya dawo kan hanyar Allah yace summa la yabqa ala ahadin minkum qadara alaihi sannan kada wani wanda yake da iko akan sai ya tsaya mana kada ya zamanto yubu iya ala ahadin minkum qadar alaihi mana kada a hana wani yayi abin da yake da iko yayi akai wa an yuharriqahum bin nari wato ka samu iko kafi su kafi karka ainihin wato kona su da wuta wa an yaqtuluhum kullul qitla ya musu duk kisan da ya ga dama kar ai wannan wa an yasbiyan nisaa wa zarari kama mata da ainihin wato yara 'yan mata sai ka ce wa zarari jam'i na mene na wato azzariya an gane ko wato yarinya budurwa annisa kuma ana nufin mata manya da tayi an gane ko waɗanda suka tasa ina fata muna fahimta wala min ahadin ghayril islami ko kuma ya zamanto cewa ya yaki wani wanda yake dama can shi ba musulmi bane kaga waɗannan an yana nuna maka yadda addinin musulunci yake da samaha ina fata muna fahimta an hana mu kisan gilla ba kitan gilla a musulunci ba a wasu abubuwa wanda suka saba ƙa'ida a kashe wanda babu ruwan shi ko yaƙi ake yi banda tsoho banda yaro ƙarami banda mace ake tabawa in ka an taɓa tsoho to shari'a ta yadda a taɓa shi in ya ɗauko makami ya fito ya yi shi ma yaron ma in ya ɗauko ya fito shi ma to za ka shi amma bai fito ba shi kenan to da an ci nasara a kansu shi kenan sai a tattaro su salin alin sun zama to ganima na musulmi sai a rarraba ina fata muna fahimta Allah madaukin sarki ya shirye da malam ce fa mutitta ba hu fa huwa khairul duk wanda yabi wannan manzon da na turo to alkhairi ne a gare shi wa man tarakahu wanda kuma ya kyale manzon ce falam yujizallah ba fa zai gagara Allah ba wa qad amartu haka ne wa qad amartu rasuli na umarci dan sako na an yaqra kitabahu fi kulli majma'in lakum ya karanta wannan saƙon a cikin taro afirka shi ne majibai a tara mutane ya karanta saƙona a gaban kowa da kowa ya ce wadda iyatul abinda za a yi shela wajen kiran mutanen su taru shi ne kiran sallah sala zuwa ce ye eh, kuwa jama'a mai gari ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku yana neman ku a ba kiran sallah ga Allahu akbar Allahu akbar a ji kawai su da ana fitowa da an ji kiran sallah wannan shine tsarin musulunci shi sa ba yanzu idan lada ne ya kira sallah sai kaga mun fito mun zo masallaci ko ba shi muke ji ba ka gani shi ta kissar in ka bi kissar shar'an ta kiran sallah ga mutane tambariya sun kawo shawarwari ai wannan ce kaza wannan ce kaza amma ƙarshe aka fifita wannan wanda Allah ta'ala shi ya zaba ina fata muna fahimta to saboda haka yace abinda zai kirawo muku jama'a dan shelan ku shine kiran sallah yace fa idza azzana almuslimuna idan musulmai suka yi kiran sallah lokacin da kuka tashi zuwa gari sai kuka ji cewa sun yi kiran sallah a garin idan akwai musulmai to fa kuffu anhum kutalisu san akwai yin wa musulmai kenan ya ce wa illam yu'adhinu idan ku ba su kiran sallah ba to fasaluhun ma alaihim ku tambaye su abin da ke kansu ai abin da ke kansu ana ana nufin su miƙa wuya su ba da jizya ai a kansu yake ya zama dole su bayar za su zora garin musulunci su ba da kawai shi ke na kyale su ba yaji ba kuma kaga wannan can ai su da yake rinje suka yi kaga an ce su ai musu kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kaza, ayi kaza a bar kaza ko yace fa in abau idan sun ki bayarwa ya ce to ajiluhum sai ku gaggauta auka musu ba za ku tsaya wata wata ba sau ka auka musu wa in a sarru. idan ko sun tabbatar ya ce humila minhum alama yan bage lahum ma to sun tabbatar sun bada Ku sai a tsaye da su a matsayin da ya dace da su a ba su haƙoƙinsu a tare su a ba su kulawa na waɗanda suke zama a cikin dola ta islamu kaji wannan ita ce wasiƙar abubakar siddiq allah ya ƙara masa yadda yanzu a cikin wasiƙar nan akwai rashin adalci akwai daga zuwa a auka ma mutane a yi kaza wanda duka akwai akwai ba da uzuri a ji daga gare su su ji daga gare shi su yan sabon sannan an kai matakin da yanzu za mu iya yaƙar su ko ko a ba za mu yaƙe su ba wanda in ma yaƙar su za mu yi gashi ba kowa za mu taɓa ba ta fata muna fahimta to waɗanda aka ba waɗannan wasiku daga cikinsu akwai al'aswar da la'anasi yayin da lokacin mu shi ga ko? sara da tsara? tsara minti biyu aka ce a mun minti biyar? <laughs> Allah ya shirye da mu. Ya wannan bai da tsawo sosai bari mu kara shi ko shi kadai ne. malam yace da gaskiya akwai al-aswad al an gane wannan ko wanda sunan ana ce wata abhalatu bin ka'ab malam yace wannan mutumin idda'an nubuwa yayi ikrarin annabta cewa shi annabi yace wa kharaja fi 700 muqatil ya fito da runduna mutum 700 kuma mabiyan sa fa sai sa wannan wannan abubuwa fitina da kake kallon da inda taso da mutum zai zo da wani irin abu sai ya samu mabiya ba ya ce ya samu wani sabon addini ana masa wahayi a nan kugu ake ɗaura rawani ba kai ba mutum ya yi rawani ya bindi ta baya kamar dafa wala shi an samu masu bin ya fito da mutum ɗari bakwai shi kuma wannan fatin rasulun rasulullahi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kasar sana'a yadda faru garin sana'a wa galaba alaiha ya ci su da yaji wa tausa tausaqatil yaman bi kamali halahu an gane ko ya ce ya samu wato dama na mamaye wato yaman an gane wannan ko gaba ɗaya suka miƙa wuya gare shi a wannan lokaci waje al'amurhu ya statsiru wato al'amuransa ya zama yana ta faɗaɗuwa yana ƙara ƙau yana faɗaɗuwa shi ne ya yana ta tsawaita yana faɗaɗuwa istiƙarata shirara wato yadda kasar an kunna wuta ita ake cewa shirara wuta tana ci a cikin ciyayi ya kake ganin tana mamman a tana tafiya to haka al'amarin sai ya rika yaduwa kawai mara wasu da amruhu al'amarin sai ya karfi wartar da khalqun min ahli yaman mutane da yawa daga cikin mutanen yaman suka yarda saboda shi suna bin sa wato wafiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala zalika har annabi ya rasu yana kan addinin sa cewa shi annabi ne har annabi ya rasu wa qad qatalahu fayruzud dailami fayruzud shi ya kashe shi zamanin abubakar siddiq a zamanin abubakar wa kana al-aswad na'iman a lokacin da shi wannan aswadu din wai mai cewa shi annabi ne yana bacci cikin maye ya sha giya ya tittiluwa yana bacci a cikin maye fa darabahu darbatan ya masa tsara guda da takobi yace fakara ya dinga wato ya faɗi yana kuka shi shine wannan abin idan aka yi karago ya ake ce mai kukan nan na mutuwa irin kakari yawa eh ya dinga kakari mafi tsananin kakari ka da khawari saurin su mai akasu kamar wani irin mafi girman kakarin wani sa da aka yanka ka taba gani ka taba ganin kakarin sa to a ce wani bijimin sa ne aka yanka ake kakari aka shi ma dinga kakari ya ce fafkadar alharasu ila masurati kawai sai security ta auka cikin bukkan da yake ciki shi ne masura an fahimta ko cikin taragon da yake ciki duk sunan shi ana ce maksura amma bukka ake nufi da wani wuri za a yi shi ba ta ɗan ƙarami a ciki ta ke a cikin ta yake suka je yana wannan kakarar da ma riga an gama da shi an mai tara mutuwa zai yi suka auka ciki su waɗannan security faƙalu suna shiga suka ganshi suka ce ma haza me faru ne ma haza me muke ji matarsa tana wurin tana cikin wannan maksurar wato tana cikin bukka shikenan faqalat tuhu sai matarsa ta ce musu ku ga maganar da aka rubuta a cikin baka malam ya ce wa kanat imra'atun salihah dama matar kirki ce a yadda za ta yi ta zauna da ita yi ne shi sa take ƙarƙashin shi ya ce shi annabi ne tana so ta kauce gida zai iya kashe ta ko wani abu kasan mutum yakan samu kansa a wani yanayi mai tsaka mai wuya ya ɓoye imanin ta ko kaza ta yi mudun ma bai san cewa ita ba ta imani da shi ba ita kuma saboda maslaha kila take tare da shi da suka zo suna wai menene wannan suna jin kukan kakarin ita ba su ansa sai ta ce annabi yu ha ilahi farjiu annabi ne ake ma wahayi ku koma akwai ba ku mai wahayi ake masa <laughs> kaga ta ba su bakar magana da eh, kwarai ke annaba ake ba wahayi ku koma kawai ba komai ana yi wa annabi wahayi ne to za su tsaya ne a ah, to ai wahayi ake yi eh haka ta gaya musu malam yake cewa fajtama almuslimuna wal kafiruna alladhina lam yatabayu hawla al-hisab da musulmi an gane wannan ku da kafirai waɗanda ba su yi masa mubaya'a ba suka taru suka kewaye shinge ce shinge ko kuma wato gano wannan allazi fihi al-aswad al-anasi wanda aswad al-anasi ke ciki fanada munadil muslimina daga nan sai mai kira yayi kira cikin musulmi yayye kuwa yace ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida lalle babu an bauta da gaskiya ta cewa annabi muhammadu manzon Allah ne wa anna abahalata kazzab cewa abahalata dinnan ibnu ka'ab makaryaci ne musulmi yayi kiran nan sannan kuma wa alqa ilaihim ra'atahu kawai sai jeho da kansa an riga an cire kan ya jefa wa musulmai kowa ya gani ya makaryaci ne an kashe abu hala ina fata muna fahimta ya ce fan hazama ashabul aswadi mutanen shi aswadul anasi din suka tarwatse wa tabi'ahumun nasu mutane ku suka ce da muka hada ku ba da mu ba da ku ba aka dinga bin su ana bin su ya akhuzurahum fi kulli tariqin ana takakka masu ta kowace hanya ana takakka masu ta kowace hanya Allah madaukin sarki ya shirye da mu to a daidai ne ya kamata mu dakata sai Allah ya kai mu darasin gaba sai mu daura daga inda muka tsaya muna fata abinda muka karanta daidai ubangiji ta Allah ya wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna abda ubangiji ta Allah ya fi mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah